Shugaban Askarawa masu tsaron lafiyar muhammad Bazoum ya bayyana a talabijin a matsayin sabon shugaban kasar bayan ya jagoranci juyin mulki a ranar Laraba. Janar Abdulrahman Chani ya karanta wani jawabi a madadin Majalisar Zartarwa game da tsare iyakokin kasar a wannan lokaci. To sai dai har yanzu zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum yana tsare. Sabbin mahukuntan kasar sun haramta kowane irin gangami tare da yi wa al'umma gargaɗin duk wanda aka samu da lalata kayan hukuma zai fuskanci hukunci. An kuma hangi wasu mutane ɗauke da tutocin Nijar da Rasha a lokacin da shugabannin suke kiraye-kirayen a sako Muhammad Bazoum. The French President Emmanuel Macron said he had spoken. Wakilin BBC ya ce shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana cewar ya yi magana da hambararren shugaban kuma ya tabbatar masa yana cikin ƙoshin lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi waɗanda suke tsare da Mr. Bazoum da su sakoshi a cikin gaggawa. Sojojin dai na ci gaba da tsare hamararren shugaban kamar yadda za ku ji a cikin rahoton cema Ila Yusufu. Bayan da aka kwashe sama da sa'o'i arba'in 48 ba tare da an san inda akalar masu juyin mulkin ta dosa ba, kan batun wani ne zai ja kamar majalisar ceton kasar ta CNSP mm-hmm. abinda ya haifar da rudani shakku da shaci faɗi tsakanin al'ummar ƙasa. dazun nan ne shugaban Birgediya Janar Abdurrahman Chani ya bayyana cikin kansa na dogarawan shugaban kasa rundunar da ya jagoranta har zuwa ranar Laraba 26 ga wannan wata da muke ciki ranar da ya garkuwa da shugaba Muhammad bazum kafin cikin wata sanarwa su tabbatar da karbe mulki. A cikin jawabin da ya yi zuwa ga 'yan ƙasar Birgediya Janar Abdurrahman Chani ya bayyana da landa suka kai shiga ɗaukar matakin kifar da gwamnatin ta ubangidan shi yana cewa. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie ya ce muhimmin dalilin da ya ba majalisar ceton kasar kwarin gwiwar aiwatar da wannan juyin mulki shine na ceto wannan kasa daga sakaci da aikata kurakurai da shugaba bazum yake da hakan kuma ya ce da yadda 'yan siyasa ke nunawa a idon kasa da eh. kuma na duniya cewa ba matsalar tsaro ta kare kuma alhali ba hakan mutum yake ba kasar na cikin wani mugun hali na matsalar ta tsaro ya ce kuma akwai matsalar taɓarɓarewa tattalin hmm. arziki da ta zamantakewa ga kuma cin hanci da rashawa da yi ma kasar kaka gida sai dai a cewar canga calambo waɗannan dalilai ba hujja ba ce ta kifar da gwamnati wannan ba wani abu ne illa koma baya ga demokradiyya ta afirka ta nijar da duka ma faɗin duniya saboda wannan dalilai da suka bada mun yi watsi da su dalilai ne wanda babu hujja babu dalili illa sun yi shi ne wannan juyi mulki don cima wata matsaya ta kansu da wannan damar cewa mu a matsayinmu na 'yan Nijar muke kira soja su mai da wa farar hula mulki saboda mu ba lamunta ba ba za mu amince ba da cewa eh, kowane lokaci idan sojoji suna so su cima wasu burka wasu dalilai wanda ba a san mama manuharsu za su kawar da gwamnati. Ko da yake shugaban muryar talaka Alhaji Nasir Saidu na ganin ko ba komi hankali ya kwanta tun da yanzu an san inda aka halatta juya. Da farko dai ana iya a ce hankalin 'yan ƙasa ya kwanta domin an san inda an ka sa ma gaba a yanzu. Abunda muka sa ma gaba shine 'yan ƙasa su kwantar da hankalinsu su kawo goyon baya ga su sabin sojoji waɗanda sun ka ɗauki mulki domin mu yi kokowa tare a samu a maido kwanciyar hankali a cikin ƙasa 'yan uwanmu waɗanda sun ka kabaro wuraren zaman su su samu su koma a samu a farfaɗo tattalin arziki a cikin ƙasa kowane ɗan ƙasa ya samu rabon shi cikin adalci da tahiyar da shari'a daidai yadda dokoki na ƙasa suka tanada. Sai dai kuma kamar yadda 'yan magana ke cewa tana ƙasa tana dabo don bayan koro ma'aikatan da ke unguwannin da ke kewayen fadar shugaban ƙasa da aka yi ɗazun nan. bisa dalilai na rashin tabbacin abin da kan iya faruwa majalisar ceton ƙasa ta cnsp ta fitar da wata sanarwa da ta ce wasu daga cikin jami'an hambararren gwamnati da suka samu makafa cikin ofisoshin jakadancin wasu ƙasashe na kitsa makarkashiya kan yadda za su dawo da hambararriyar gwamnatin ila isufu bbc hausa daga yamai jamhuriyar niger To da yake masu iya magana na cewa baya ba ta da kaɗan yanzu kai tsaye ta wayar tarho ina tare da wakiliyar tamu ta jamhuriyar Nijar ɗin Cima Ila Yusufu. Cima kina tare da mu? Ina tare da ku Umaima. To kamar yaya yanayin jama'a yake a nan birnin Yamai ɗin da yake yanzu ko in ce bayan jawabin sabon shugaba na mulkin soji? To bayan dai jawabin shugaba na mulkin soja na CNSP babu wani mai wani sabon yanayi da ya bayyana ga al'umma mazamna birnin Yaman. Illa kawai dama dai abinda ake jira ne saboda an san shi ne ya jagoranci wannan juyin mulki kuma duk da cewa an ɗauki lokaci kafin ya bayyana kuma a san cewa shine zai jagoranci wannan majalisa ta ceton kasa eh, haka ne al'umma suke ta cewa shi ne zai kasance shugaban kuma ya tabbata yau ya bayyana a matsayin shi na shugaban wannan majalisa illa eh, yanzu haka dai a shafukan sada zumunta dai ne mutanen ke ta bayyana ra'ayoyin su kan cancanta shi shugaban na Majalisa majalisa ko kuma rashin cancanta shi hmm. yayin da wasu suke ganin eh lalle ya cancanta zai iya rike nijar zai iya iya eh, magance dukkan dalilan da ya ce su ne suka jawo suka yi wannan juya mulkin wasu gani suke kawai shaci hudu ne magana ce kawai yake saboda yau shekara goma sha biyu kenan da rabi da yake zaman shugaban rundunar da ke kare shugaban kasa duka kuma mutane suke cewa batutuwan da ya zana dauko daga matsalolin na tsaro inda ya zancen wani hali na eh, boso harin inatas na shi na gudar da sauransu mm, mm. lokacin shugaba Muhammadu yusuf ne suka ce aka yi dukkan waɗannan shi ne mutanen suke cato me yasa a wancan lokacin bai dauki matashin kifar da gwamnati ba sai yanzu kuma wasu suna cewa magana ta cin hanci da rashawa da yake cewa ya makasa kaka gida yadda mutanen suke cewa ai lokacin Muhammadu yusuf ne ma aka samu matsala inda aka yi ta samun ba da kaloli da dama duk me yasa bai dauki mulki ba a nan lokaci to kima ban sani ba baya ga wannan ko a jawabin jawabin nashi ya taɓo maganar mai gidansa da ya hamɓarar wato shi Muhammad Bazum da kuma inda yake a yanzu? bai taɓo magana hambaragan shugaba ba muhammad bazin illa kawai cikin zarge-zargen da ya mashi wanda ya ce su ne suka sa ya kifar da shi amma bai yi magana ba kan inda yake ko kuma me yake ciki Eh, to a cikin rahoton ki mun ji kina cewa kamar majalisar mulkin soja na zargin cewa jami'an gwamnati da aka kifar na shirin warware juyin mulkin kama a iya cewa kamar har yanzu da sauran kallo kenan? eto eh, kamar da yadda ita sanarwar tasu ce ta bayyana suna cewa suna zargin wasu tsohin jami'an na hambararar gwamnati waɗanda yanzu haka sun ta mafaka a eh, ma'aikatun jakadancin wasu ƙasashe suna kitsa musu wata makarƙashiya hmm. inda suka ce suna ɗauka al'ummar ƙasa da na waje kan shaidan abin da zai faruwa kuma abin da zai faruwa suka ce ba za yi daɗi ba ƙasa da kuma al'ummar ƙasa. To madalla muna godiya kwarai da gaske cima Ila Yusufu kenan daga jamhuriyar Nijar. To a dai shirye-shirye mu na gaba idan akwai wani sabon abu ko sauyi za mu ci gaba da ka muku karan bayanai. Yanzu gani nan ina tare da abokin aiki na Umar Mika'il wanda zai karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta shafukan sada zumunta da muhawara kenan kan wannan batu. Umar me mutane ke cewa to umaima sanda da aiki um, na duba shafukan sadar zumunta musamman facebook da kuma twitter inda na ga ra'ayin inda na ga ra'ayin murjanatu m haruna mm. wadda take cewa mu dai ga mu a birnin yamai mun zuba wa sarautar allah ido hakanan akwai fatimatu salis aliyu wadda ta ce lafiya lau alhamdulillahi yau da safe an kawo mana shinkafa buhu biyu kowane gida da jaka ashirin a nan cikin garin maraɗi to umaima sai dai bata faɗi wane ne ya ba su waɗannan kaya ba sannan kuma ko hakan na da alaƙa da shi wannan jirin mulki da ake magana mm. har wayo a facebook din da ya akwai ra'ayin sabi'u muhammad g town wanda ya ce daga nan birnin da magaram al'umma sun yi jagwam wasu na alhini wasu kuma na bore kan wannan jirin mulki da sojoji suka yi muna fatan tawagar sai dai yawo wato ecowas kenan za ta sasanta komai a shafinmu na twitter kuma akwai muhammad shamsuddin umar wanda ya ce mu kam a komai na tafiya daidai kai ka ce ba a yi juyin mulki ba to har yanzu a twitter da ya umewa akwai wani mai suna habu sani wanda ya ce allah ya sani ba na son wani abu ya taɓa najeriya haka kuma ba na son wani abu ya taɓa nijar Allah ya bamu zaman lafiya. To madalla an gaishe ka Umar Mika'il kenan kuma da haka agogon cewa uku da kusan kwata a Najeriya da Nijar biyu da kusan kwata kenan agogon GMT da Ghana. Umai Musani Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. A mu na bbchausa.com kuna iya samu wasu ƙarin rahotanni da ma bayanai kan halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar. Suka sake buɗe asibitin Hasiya Bayero da ake zargin tsohuwar gwamnati da saidawa. yawa. Amma yanzu bari mu je Singapore inda aka rate mace a karon farko cikin shekaru ashirin. Sardewi Jamani da aka samu da laifin fataucin miyagun kwayoyi ta kasance mace ta farko da aka yanke wa irin wannan hukunci na rataya tun bayan shekara ta 2004. Ita ce kuma mutum ta farko da aka rate kan laifin da ya shafi kwayoyi a kasar Singapore ɗin. Ga fasarar rahoton Nick Marsh.